duka inda kuɗi ke shiga da inda kuɗi ke fita duk yaran shi ne mutanen lagos saboda haka babu wanda ya san abin da yake shiga babu wanda ya san abin da ke fita kuma duk wanda aka kama shi fa ba ruwan shi wai ya kai ka kotu ya daure a a a in ka duba EFCC yanzu wai ba su kai mutum kotu ba a a abin da suke abin ga abin da za a samu a rarraba tsakaninsu don babu wani da za a ce mana efcc ta kama shi sun karɓo biliyan kaza kaza an mai da wannan kudin cikin baitul malin ƙasa duk bacewa suke tsakaninsu saboda haka ba gaskiya ake ba yaudara kawai yaudarar mutane ake kuma gobe kiyama allah zai tambaye su dukansu amma yaudarar nan da zaluncin nan da ake yi shi ya haddasa mu cikin wannan wahalar da muke ciki. amma ko da AFCC ba ta fito ta bayyana mutanen ƙasa kudaden da take karbowa gurin waɗanda ake masalaha da su maimakon a ta shari'a suna fitowa ko ana zargin suna fitowa da tsarin ba ni gishiri in maka banda ka wato a rage abun da eh. ka tabar gazo sai a ba da wani abu a gwamnati wani abu a bar maka domin a yi sulhu a yi masalaha akwai hujja a zargi cewa ba a sa waɗannan kuɗi asusun gwamnati kuwa a zahiri ba wai magana ce ta zargi ba kawai da eh. wasu 'yan ƙasa ke cewa rarrabu ake kashe muraba ake tsakanin jami'ai ko kuma tsakanin mahukuntan ƙasa. Kwarai, to ai yanzu demokrasiya ne ba lokacin soja ba ne.